wannan zance to lalle ko yanda kika iya buɗe bakin ki kai irin wannan magana lalle uwar ki abu ma za ki iya kaya mata irin wannan abu eh har ba ki labari mhm. abu ba ƙaran girki ba bace mun ce ƙaran girki yau kai da zan yi ta fi ƙarfin su zauna a gidan nan za a da ke ta ke kuma zuwa kare da gudun layya ke akuwa har da za a tsaya ma a wani da ke dan wato muna auren miji ɗaya ko eh. yasa kike haka ko alhaji kai daure miki gindi kina cikin mun mutunci ko daga ni har ƴaƴan ko to wallahi tallahi in ga miki za ki gani wallahi tallahi eh. saurara ma in ba aka ba sai mun kwashi an kallo da ni da ke a gidan dukkan ta ba gari da kina auren mijinki saurara mai ko a ta ba gari ne ba ba ba taruwa ba ta ba gari ba aka za ka kalle ni ma jin gaya ne a'a duk ke tuka san wannan saboda kin saba kai gumama da tana ganin cewa kan mu dai ne da ita ko kuma ya yi ta dai san cewa da ai nan na ba ma sun girme ta babu wani da bare wani da sun girme ne ko ba girme ba ya mun da aure da ke sun jimo sai ta ne ta ba ta tsara a gidan nan ni nan ni da ban bare ne ko sun mara kunya banza eh wulakanci ne ko cin mutunci ko kokarin dan ake yi ko dan abin ne ko dan a wani kyautata mu to riba ce kuci ina gidan nan kuke wannan diban albarka da rashin mutum kana jin dai abin da kake faɗa kana jin dai abin da kake baya abin da kake faɗa ke ba da wata kire da shi ke na shine ne kuma na zama abin da yanzu bayan ka zaka bi ba ba ba ta ba au ba ta kake tun me ne kokarin ci mata mutunci kina au ni da kake ce min mutunci ni baka gani ba sai ita ce ita ce take ci min take nake ci wa mutunci irin wannan ba shi ce me da kake jakinki ba ni yanzu ba to da ka fara so to shi kenan ta ci gaba da cimin mutunci kana daure mata gezi dan yarinya ka aure yan cikin ka ko kariya ne ka aure yan cikin ka ba shi ta kake yi to ka je ka ci gaba da yi ku gani ai alhaji in sai min sai na zane a yarinyar nan nace rashin mutuncin ban da shi kuma ba ki sake mun wannan ko ba ta ci arzikin komai ba na ji kun da ta mata ya ne amma ko ba ta ci arzikin komai ba ta ci arzikin 'ya'yan da ta yi amma dai iskanci da rashin mutunci kina faɗar miyagun maganganu a kan ina tsaye har ina kokarin muke tsawa kina jin kina jin yake banza da kenan kuma ba ba za a taɓa ba magana a ciki an yi miki gaskiya ba zai yi dole ba nake nufi ba to yadda na ga dama za ni inda kika rama ki haka ba zaki ce haka zaki ko wannan yarki amma baki mai akwai igiya aure na kai insha Allah waɗannan bakin ciki da ke kuma kamun a zuciya Allah zai mutu kariya tare da sai kin gina ba a duniyar nan ma za ki gani haba kana da wani mace irin wannan rashin mutunci da wata lokacin da ta gada ba ta zama lokacin da ta gada ta yi dare girki ma ba zauna ta yi ma ba kullum ba ta dangi da duka nemo amma kullum a cikin agogo take sata Allah ya isa Allah bai yi maka yi To, ban da dai ya zama dole a fita jin nemo abinci gaskiya na sai ce zan iya koma in ta zama mi ta zama hannun da shekara ba zan gaji ba gaskiya ni ma dai to inda za ta haɗa zuciya ta ta da ta san tabbata ni ma ba na so to sai dai ya zama wajibi ne a gare ku fita shi yasa kawai zan ƙara yi to kin gani yanzu ke kuma idan na fita ya rage naki sai ki zauna in ki kai sallah sai ki ta addu'a kin san kamata ya fa idan mata mijinta ya fita ya bar ta daki ta kuma in ta sallah ta ta addu'a Allah ya kare shi Allah ya bashi kaza Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza idan dukkanin matan mu za su ringa haka to babu wani matsala da za mu dinga shiga kada ka ji komai insha Allah zan kasance mai maka addu'a Allah ya samu dace yo yo barake yo gobe da ni samu yo ma dallan san juna to wannan ai yo yo ma gobe da ni ta wiyo sai miyo ma dillar sun juna ne dorewa bai kamata a ce da ka da kamara ka nan a ce kuma mun bari a ce wai wani ɗaya daga cikin ahalin gidan nan suna zuwa suna aikata masha da sauran abubuwa a garin na gaskiya wallahi ba girman ka bane haka Allah gaskiya ne nawa amma nawa idan za a yi fiɗar rago to a yi fiɗa yadda ba za a bata fata ba daji duk wannan magana da launin ke ba kan komai bane akan sha'awa ne a gaskiya abin da yarinyar da take ya kamata daji a shawo da sha'awa jarin saurara dan da ku yawa yanya wuta ne kuma lokacin da kuke kanana idan na matsa muku za ku zama halin da kuke cikin yanzu wanda zai ba abin da nake so yi wanda ba zai bu ba isan inda dare masa shawa ba bai ba bace a gidan nan ya ta ce kamar yadda kuke aya kan ban za ku kuma maganar nan ba ya kamata a duba a ga maganar da fa akwai kashin gaskiya ce dadi ko unguwa muka je ko gurin biki ko wani abu an dinga yin gurin ne a kan shi abin mamaki ba taba ganin inda kana take tsirwa ba sai a sabon yayi eh. to wanda ba ka dadin yara irin wannan kuri shi kenan kuma yarinya sai a zuwa hura mata wuta ku zo ku leta ku shirya ba ta Allah ba ce a san shi lafiya za ka fice wannan dubi kaji wannan ce kawai Allah ba ya kun zai ni zan nan ana haka ake abba magana haka ake abba magana

kin san matsalar yarinya a ɗauko mata a ɗauko mata da Allah kin ji yara da bakin ciki ko da yar uwa sha'awa sa ido sana'a ba ko ba bane ya kuma ba bari cikin da suke kenan to eh yana gani to abin da ba su sani ba yanzu ya sani wa ake kudin kasa gari ya tashi ko ana cewa ruwa ya yi matsali kuna ganga ta jiki ai duk wannan zance a bashi magana da ke ciki <laughs> yara ne cisa to abin da ake ciki yanzu an kore ni daga aiki abu an kori ka an koran da kai saboda haka ni na kina to da abin nan kin san yadda rayuwa take da ya da da yanzu duk ɗaya ne wanda yake rike da mu yana nan ya bacci ko yawwa to Allah ya amin abin da zai ke son in ga hankalin kutun da halin da yake ciki yanzu an ce ranar da ba ka da shi da baka bayi da shi ranar da kai da barawa shawarar ku daya to sai sai ku kiyaye ku tsara mutuncin ku ku tsara kayukan ku yi haƙuri da kaɗan in ba babu ce ta zo haƙura da abin da ya kama ke kuma ki ɗan jalauta abin da za a tattara dai a ɗan jalalauta dai a ɗan kira asirin mai yarfa ba tare da wani ya ji abin da muke cikin tusai a lalama to amma ba ba wai shawara aka maka kuna yi da barawa ne kai kare ka to an gaya maka cewa shawara da barawo aka yi kan ya yasa ba za ka daina wauta ba ne irin da karfari ai karin magana ne haba ba wauta ba ce hmm? wato zamani ne ya zo a marɗe shi sa hausar a gare su ba ta da inganci bai gane abin da nake magana ba saboda haka magana da za ka yi da yaro yanzu ta ba mata magana da za ka yi ba kin san hannun dama ba na abu ba ne <laughs> a ɗauka idan ma Allah ya taimake ni ɗan ne zan yi kokarin neman aiki ina tsammanin za a na samu aiki ko na gidan eh, na kamfanin railway ne to yayi na gura mu ni yin wa ya wani ne ne kamar da ga so wani ko ko am da su ba mu da ga ga kuma ai ni kamar kamar da sai ni ga ni ba eh da ba a ga an ba ki ba a ha da ya ce mu da kawo ya kuri ba ta abuwa lalle a nan ba su mutum da mai cikin da nan ne Ah, uh, that's yi har to da mutum sai da ana da wani no barewa yana hannunta so ba da bayan mako da restaurant na kuma zan ko da ina so amfani kawai sai a ce wani abinci ya bari a dan kawo ma wanda yake wa kowane ya kawo sai da mafi ya akwai matsala na je ofis kawai sai aka bani wata doguwar takarda eh an kore ni daga aiki ya ya eh? Allah ya لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله to ka iya tuna anya ba abin da ya faru can baya to ma ke dai kin sani kin san halina tun kan san kaina kuma inda ni a zalimi ko wani mai ha'inci ko wani mai zamba cikin aminci ko wani mai almandana cikin al'amuran to da kafin in kai inda nake yanzu kinsa to babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan haɗa ce dai fashi a wurin aiki ba na zuwa a wurin aiki wani lokacin kuma ina latti kuma duk waɗannan abubuwan ba wani abu ne ya jawo shi wani lamusifar matan da ke sura kawo lokacin na bar gidan ma nake ganin wata musiba ce saboda ban san me za a yi ba to na dandana azaba ta waɗannan mata ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ko waɗannan mata sun caja maka kwakwalwa kai to yanzu kai abin da zan gaya maka ka koma ga Allah ka gane ka kai kukan ka ga Allah shi Allah sami'un da ake ne Allah sai mana magani Allah ya sauke Allah ya kyauta Allah ya kyauta kuma abu ne na'am yanzu a gidan nan ga wahalhalin gidan ga wahalar yara a dukkanin yara na babu wani guda ɗaya wanda za a ce gashi zai nemo wani abin da za a haɗa rubatu na asiri babu dukkanin su so suke a ba su samu damar karatu sosai ba ni babu ba ni babu kuɗin makaranta da gindin sai yake zaune sannan a halin da nake ciki yanzu babu abincin da za a ci a gidan na kwana uku ba ni babu

Allah don annabi ka duka yarinyar nan dinkin nan to matan nan dinkin yaran nan kaga sallan nan ta zo yara da dinki ka sani har kuka suke idan ba a yi nan ba mahaifinka matan nan ta zo jiya ka ce ya Allah ma da kusan ga mafawa da zaniya kun ji ba kusan inda za ku tsaya su magana ba sai akan wanda eh? zama na ne ina kuma yi kin tsokano tsoje dubu ina tare da cikin so da ki kuma wallahi a yanzu a nan gurin zan miki Sadiq, ka yi haƙuri ka tafi wurin aikinka don ba ta da kunya. Ke kina da kunya? Wallahi a cikin nan ba zan yi ba. Allah na wayo tun da ka mare ni ba zan yanzu. Yau da jiwo da wani. da <laughs> abin da yake faruwa kawai muna nan muna magana zancen ɗinkin nan da kai magana jiya matan nan da ta zo ta sami mu akan ɗinkin yara wanda gaya maka shikenan da tsabar rashin kunya ce ne ta kama ta zo take take zagin sa rana ɗaya kenan ya haka abbasi za ka zo ka wuce na tsakar gida ka shigo mun cikin gida kana wani mun fito sai ka ce wani aro ne ka shigo min kana mun fito kuma ka shigo min bado kana mun bincike me haka kira irin na tabbata kin zo da gida ne ke wurin ki ba fara kauri rainin ya fara yin yawa ranki ya rainin ya zo kaina kuma to bari ka ji in gaya maka gidan nan ya zama gidana falon nan ya zama falo na ko ne yake falon yayan ka ne ko shi bai da izinin da zai shigo dan ka ji in gaya maka sai na mishi izini saboda ni yazo ita a cikin gidan nan ya za a ka zo ka tarda ni a cikin gida ba za ka mun salama ba za ka min magana ba kawai sai ka shigo min cikin falo kai tsaye ka taka fa a sannu ko dan kaga ina auren yayan ka kawwa ka sai ni to bari ka ji in gaya maka wanka nake aure ko kanin ka nake aure baka isa ka haka ba ballanta ne wanka nake aura ka ko ka taka a sannu kuma ka kawo min giddiwa a cikin gidan nan ya kwana ka bai sai ki hankali zan tattaka ki anan ga wanda ya daure min gindin ka yi ki kunyan ƙarya kawai mara kunyan kankan in ba ka rashin kunyan kankan za ka a ah, ai ai ai Baji, na gaskiya ba ka gaskiya. A ka'ida ko kare ka samu akwai ya kamata ka yi mamashi. Kuma ɗakin ta ne bai kamata ka shigo kai ne ka zo kana amma kana jin abin da yarinyar nan take mu a'a duk ina jin ku na ji abin da ya faru abin da ke so mu ya maka shi wannan gida rari ba gidan ka bane kuma ba abba ne shi kuma kuma bace da kudi na nasiya saboda mace za mun gurin mai amana a saboda baka san mutunci ba ka sa ka zo mu da shi Eh, ka je gidan su babba yan more ce da baka samu kurku ba Allah ka ce da ita na san tana bi na kuri amma ta kuri sati ne zuwa zan mata kan ta nan gari kuma idan idan ka yi ka biyo ka zo ka nan shi wurin gidan cibiyar ita ma ta ba ka kusan wannan ba asibiti na so in je zan a wajen haka ka bani kuɗin mota da kuma kuɗin satin da ya wuce da na je na yawo saboda duk baka da ba ka haɗa mu duk yanzu ka da Shayi zai waye. To kuma uwaye yanzu ga shi duk hannun aljihun na ni ba ba na kan wannan cutar wannan cikwa ko kai kullum ke nan baka da shi amma jiya da Hadiza ta zo ta ce ya ka je makaranta kuɗin kuɗin makaranta ka ba ta ai shi kenan ne wallahi ba zai yi ba ka ba da kuɗin asibiti kawai hujuma wani ba ne shi kuma ba na ba sai mu ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ka ba ni kuma kwararwa wa zan je asibiti ba zai yi ba kuma ka haɗo min da na satin da ya wuce ma duk ka haɗo min karɓa. duk gaba da ko a ne ba na ba cikin su ke nan da jikin su. Me zan da wannan? na ce uwa kan ko da wasa a cikin wannan ko tashi kan da hannu da na a ce bana bana bana sa ko kwanci kana da shi duk mutumin da yake gayyatar talauci ba tare da Allah ne dora masa ba da sannu sai ya je gare shi amma Allah ne dora masa na fito fili na gaya miki cewa ba da shi ba da shi amma kina nema ki keta mutunci na a gaban abin da na haifa daidai ne wannan dan ne na gona abin da ya shafe ku ke nan sai shi ma dan naka ya san da ba ko har ya san da abin halin da ake ciki a cikin gidan nan wallahi hmm? ba ni da shi kuma ba zan baki ba kuma wannan da na ba kin ji ba na ta ba Thank you. Hadi Abubakar. Ke na sarkin biyu. Barka ne. Abu da aiki. Gobe da nisa wayo, sai miyo ma da lasan juna yi dorewa. da ni sauƙi see me. na wayo sai miyo madalla lasin juna yi dorewa mu gyara al'amuran nan dadi yanzu samtin yadda ake shigo bot yare shi ma wannan yaran Musa an zo ana shigo bashi a gidan nan an dauki bol din nan an bashi bal fa yake ba fa ya zuwa school fa kwata kwata yanzu ni na dau bol din na fasa da last time kuma yanzu ma dadi ka da ka kara bashi wata bol din look excuse excuse kai ne zaka gaya mun yadda zan shirya gidana ko ni zan shirya gidana wani da ba mu dama mutum ya kawo shawara shut up please you telling me in ka yadda ka yaga wannan baldin ranka zai baci

idan an kawo kuɗin nan daga banki ba shi ce, eh. eh, Kika ji? Da dinima. Kin ji su kuma? nan ban da wato gasa ba ba abin da abin da suke to shi ke na ba ta faɗi to shi ke nan za su sai ku je ku karɓa shi ke ba ta duka ka ba ka ka ga da ta shiru amma wanda ta nawa kike so 20 okay ina da canciya na ki nuna kuka yanzu an kai a nan sun mani a nan sai baki a kan ko biyu na ɗauka ne ah, ah. da ka ga mire matsala da sai amma ne duk sun ka da wanda za ka ga gaskiya mu wallahi da tashi ne ganna a gidan mu wallahi sai in shi ruku akan kawai ne da ake yawa wallahi gaskiya ba su da kunya wallahi ba ko waje ko kuma mai ana kwace da wannan kawai an Allah na wallahi zan toshe ki ne kika kare ni mutu ne ina miki magana kina yi ga mu ba dan dan ake ba karamar ki tayi ki dai dauko min chocolate ina mun sorry my sweet daughter me ya dauko min chocolate ne da tun da ko ko ko ko ki da ko chocolate ba da gaskiya da inda zan ci baba da kike rashin gona ka ji mana kunya ba za ki bu umarni ka tashi ba Ke ta ki je ki dauko eh dan ba da ra ki na da da na kama dole zo in sallama da ke saboda yanzu je ta tarka na wanki gaban Allah da zan tafi Ai kaji illar soyayya da student kenan. Sai kun riga kun sha kun zama ɗaya. Jini ku ya riga ya gama haɗuwa sannan su ce za su yi tuwarka. Ki haɓu, Ai ba wai na ba. Ya zama dole ne in je gida ne saboda sannan kammala karatun da Abubakar gaskiya ka iya 太激动了。Wendy 这时候你咋办？细节估计。 da nisa wayo sai miyo madalla san juna yi dorewa oyoyo ban raske yin gobe da nisa sai miyo madalla san juna yi dorewa 那一朵云。 abinda da so da ke kar ki yadda ki gama da fushi na kin ji na gaya miki in ki gama da fushi na ba za ki ji daɗi ba a abada bayan sai na haƙuri da ke kuma amma duk da haka sai kin je kin ɓata masa shi ne baya kyauta duk lokacin da na ce ina son abu a cikin gidan sai ya ce min babu. Ah, to ita ba mun ce biki sani ba babu ba taba zama a gidanku ba hmm? ya ce babu kuma shi kenan ya yi laifi to babu ba shi da shi to ki hankali wannan in ji na gaya miki wannan wannan ai ba to ba dole ta shi ba ke na ba wa can ciki kai mara saura kuma bayan cin tafin sake jin wani abu kin san na ba sani shafi ba wato kina ji a larabiyu abin da nake son gaya miki shine ni na kudirin niyyar zan biya miki bukatun ki kowane iri ne a duniya duk abin da ki so zan miki kin gane in dai har za ki bi abubuwan da zan gaya miki to ai ko mutala ka gani ba laifi na bane ba ka gani mun auren da aka yi min can ba san musin nake yi ba amma kuma akwai ɗanin baba na kawo na da ya matsa lamba yana tsoyin jikar ziyarka sai dai in shi za ka samu kai mishi magana a to alhamdulillah na ji daɗi ma da ki gama haka wannan abu kin gane ba zai zama matsala ba kawai ba ma ba ma ba ma raka ne zaki ba kawai address ɗinsa zaki ban kin gane mu kuma muka je sai mu mai gaisuwa ta girma kin gane insha Allah ba zai zama matsala kuma na san muka ne wannan gaisuwa ta girma na san zai amince insha Allah eh na gode to zan koma to shi kana ka zai ka san labari na mai baka sakamakon rashin adalcin da ake min a gidan nan ka gani ƴaƴan da wacce kake kauna ba su taɓa kawo maka irin wannan kuɗin ba ngo ko ya ɗan rage maka talaucin da ke damun ka a duniya ka karɓa gobe da nisa amma dai wallahi alhaji malam da ka sani baka karɓi kuɗin nan ba ne za ta karɓi kuɗi da can ya haka ƙare yana maka gori balle yanzu kuma ta kawo kuɗi ka sa hannu ka karɓa saboda Allah hmm? ni ba ga dalilin zai sa karɓi kuɗin ba haka jirin take maka ah, ya a ce kin sani wannan kuɗin ba ita ta su ba ita ta ba uban da ya haifi ta ya gomu hmm. kuma ke masaniya ce da irin halin kirki da ta ko na ubanta ke kin san komai in ban da kallon kima da mutunci da kuma halin da ta ko na ubanta da ba na da wannan halin ba kin sani kuma yanayin rayuwa babu abin da ta kuɗi ko? Hmm. ba ya kuɗi. Ya kamata a kankin kanki ki mata adalci da cewa Wata rana ba za ta yi wannan ba. ba kuma wanda ya halice ni ya san abin da nake ciki karɓar kuɗin nan ko rashin karɓarsa ya san ya haƙuri mijin ya zai yi wani ita Oh, what a nice song. Oh, what a nice song. da nisa, gobe da nisa.

cuce ka ba don haka ka tashi ka je ka nema mana ragon suna a gidan nan eh kaurin ma daga gidan ma aka kawo ka ji ko don haka komai sai an daga in baka daga gidan ce ba zai yiwu ba ɗana ne na aifa a gidan nan kuma ba kai bi ragowar yaran suke da shi ba yanda kake musu yanka aka zalikan ne ma sai ka man yanka a gidan saboda me eh don Allah irin naki ba haka kika zo kika same na gidan ba haka kika same ni ba kin same ni ina cikin aiki na da wadata ta ko yanayin gidan da nake zai nuna miki cewa ni a baya ba baki zo kin same ni gurin kuntatawa na ba ko baki zo kin same gidana da yunwa ko da rashin satura ko da rashin walwala ko wani jin daɗi ba duk abin da kike sarkin ban miki ba a wannan lokacin ke kin gida gidana ina yin sa alkaran gurra ya hau kaina ba ni da shi kuma maganar rago da kike ko man kauri daga gidanku ko menene duk wani abu ne da ya shafe ki ni dai ba ni da shi ban da ikon yi kuma wallahi ba zan kai kara Allah wurin bawansa ba dan ba wanda zan je gaya wa je taimake ni ni na san mai taimako na kuma gare shi na dogara kuma wannan ya take Allah ya ji Allah kuma kharaja dan haka ba abin da zan yi miki wanda zaki kuma rage miki Ba? ai ko faɗa in ba kai min ragon suna a gidan ba kai ma ka tsokano bala'i da hannunka kai ma ka tsokano masifa da hannun don haka in faɗa maka kana da boyen boyen sun fi guda ashirin a cikin akwatin ka ka ko dubu biyar biyar ne a siya ka siya min rago ne ka ji ko gida ba same ka ba wato ganin mace na ce to ko ba ka gari ne wallahi ina ba wallahi kawai zai gaya ma abubuwan da suka da suka yi ba saboda kwana biyu abin da tambo ne akwai wasu kuɗi da aka kawo min na eh. kayan kiyata eh. da ake so mu danka eh. shi na mahayin da zuwa ta kama kai a shi kuma kuna ɗaya ran a akwai suna ko irin na ta akasi wato saboda tsabar yawan kaya shi da nake dan buya haka haka na shalla da nake so a kawo to don haka ma na jin duba kan na san mutanen gida a masu dinki wani dan sabon da zai haka na san da kai akwai creative yanzu nan za ka zana yanzu za ka to abin da zai faru shi ne su mutanen kamata gaba daya a shirya rana su zo ko da nan ya tafi to shi ma a cikin gidan zamu to shi ke nan to yake hakan ya ba mu da layi to ni zan zo Allah da kuka yi to ah, ke a haka ba ba bayani ba Allah ya haɗu wallahi ba ku a da bashi a wallahi zan kawo gobe wallahi zan kawo don afuwa don wallahi zan kawo kai abu in Allah da gobe zan kawo to zan kawo Allah na gode ana kara shi baban rugujin ruguza bar gurbin kwanya ba shi ina so ki san cewa hange shi yake sawa na ƙasa ya gano nisan sama bayan ba shi da matakin taka matakin gobe da nisa bakar kenan ai gobe da nisa tsari ne na da mai gajeren tunani kaga dakata ba ku zan iya durar gwanar tunki gurusin kalaman naka ba zan so ka fidda ni haske lokacin da na je daga kuke gidan ku ko kuma ce daga akurkin ku ai ba mu yi da su cewa za ki zo ki gabatar da irin wannan tarbiyyar a na ba. Ka sa magana gidan mu a ciki lokacin da ka auro daga gidan mu baka ce idan ka kare za ka rika kulle na a cikin gida ba ba mu yi wannan da kai ba ko mu yi wannan da kai dan haka da iyalai da suka ta wala da mu ba matan kulle ba ce. Mhm. Ina so ki zanke ba ta aure ki. Kira ji da akwai abubuwan da ya kamata a ce ba sai na fito na gaya miki ba ke kamata ki yayi da kanki. je furga ki ƙwarata ce take aure dole in je biki biki ƙwarata da fadima a biki na ta ta min zurga zurga ita ta min komai kuma sannan ne bikin ta taso saboda ni ta yi miji ba zan je bikin ta ba dole in je bikin ta saboda ta zo mini to naji tun da abin ya zama haka wa'annan harufa da kika fito daga so daga bakin su sun bani damar yanke wani hukunci a kanki awo tsoron da ake ji to ka yanke hukuncin ai ba tsoro ake ji eh ko yin je shigo shigo ciki shigo a hankali kin ji wannan kike son kamar da ni ai gidan ba na san kai na san kin san kai ki to mu tafi wannan gidan ina kai ki gida da shi kenan kafin ba a da gina gidan nan komai sai da aka yi haka ne haka ne haka ne zo mu je zo mu je ba kai na ne ba kan gidan mu ba to daga nan daga nan sai na mutunci kaje ka wulakanta mun ya iya kanwa ka ka mai da ita ba da shi gidan nan ko wallahi ka shi ka tara ƴan mutane ka jiya ko billahi lazi a cikin ba ga maka gaskiya ga mu me faru wallahi ta sa ji da wata matsala ne eh me yasa me ta to ta dai sha wani dan abu ne dan buron banku dan buron banku shi shi haramun ne n'a ne ya biya? Mm, ba haramun ba. Kiran shargi haramun ne? ne haka aka ko da tara miki Ka fita fita. A samu da a kan fita. Kin ga kin ga Yaya? Yaya? Yaya? Yaya? Yaya? Yaya? Yaya? Yaya? Yaya? Yaya?

ta Allah rabu da su na sai don mu ka ka dawo ka ba za da aka sale mu mu je mu za ga mu na sai mu je na mu je na mu je mu je mu je mu je ne mu je ne mu na mu je mu je mu je daga mata hajiya kada yarinya nan fa ta mutu zan bi yo ba ga suna suna ne ma ce mana iyawa ne eh zan dura ma a baki a miki ƙarya ce kin shagiya Allah ya isa ba ka Allah sa in gaya miki hasiya. Wai ina magana ne da na taɓa gaya miki tun kwanakin baya tun kafin in aure mutum nan mhm. to Ta in gaya miki magana dai ta taso. Kan da yi magana tsohon rai nan mhm. Shi mana abubakar in gaya miki dai ya dawo garin nan. A ƙarshen ƙarshe kuma har ya zama tela. to ai ce ba nan bari in ƙari miki labari abubakar dai telan mijina ne kuma har cikin gidan mu yake shigowa gidanki gaya miki har gidan to ni dai abin da nake so da ke so da ke ki lura ki san abin da kike yi ko ba haka ba ne ba lallai ka to ai watan in gaya miki zuwan da abubakar yake gidan nan wallahi ce ke kamar wani sabon allura yake tsikara to abin da nake so ki sani kin ga ke mata aure ce kuma bayan haka kin san mijin kina da bala'in zafi ko ba ka ba idan kika bari ya gane wallahi ba shi ba ke kiran ki sai ya baci to ai na ce miki ni na sanya za a yi zo dai in gaya miki ki <laughs> ya kike to amma dai ina da idanun miki kuɗi da ki taka a sanyi amma in kika yi haka ba wanda zai san abin da yake faruwa amma dai da ka karbo wanda ne ban karbo ba amma sai mu fita da ta wajen eh, da ya da da ma wani kwana biyu ne na da wani kana wani zakar muke da ya ne hatsari ka duba wai mata ta fa kenan ta ka karbo wannan wani irin karba juma'a inda ni goma shi yake ya karba ni ga gaskiya ba zanu na ya bai halin ji alaji kana ta karbo wannan na taga karɓi wannan mutum karɓi yanzu to saboda Allah sai a yabon da ka duk ba ya dace ba in ciyar da ita in tufatar da ita in shayar da ita saboda Allah dubi yadda take mawuga ba komai ba da kundi ta bai duk aina take so ba wallahi in ka alfa ba zan yadda ita a nan wahala kina yarwa ko zan yarwa da kina bani billahi haka haka Allah wallahi in je ne in ne ta ko mu haka ba ta fita daga cikin shari'a aure ba ni ma dan na ke ban fita daga cikin shari'a ba ya hakuri tun da abin da sadiya ita hakuri mutunci yawa kusan ko da yaushe dai ka da to ka bata kawai za su yi zanje to dama ƴaƴanka ne suka kawo ƙaranka gobe da nisa to gashi gobe da nisa hmm. to kuma nayi da za ku ce an kai karata har ma ku ba mata game da babu huwaila ne da dai na girme ta abubuwan da take yi wa mahaifinmu gaskiya ba wato ya wuce ka'ida kuma mu muke ganin a matsayin mu mu ka ne kai mu ne bai kamata mu ɗau wani mataki ba duk da dai mu ce kuma shi duk ɗa na gari dole ya kishi mahaifinsa ya kishi mahaifiyarsa oh. to shi yasa muka ga kamata ya mu zo mu gaya ba kaka saboda ita mun ga mata za ta yi ma magana saboda ba da ni kuma ba ma mahaifiyar makar ba har ma tana mana amma ba ba darajar kai ba bane dole ne bayan da zai kuma wani tsawatar sai aga kamar wai dan baban ta na gaskiya baba mu dai a yanka ne kuma a yanka na halaka ya kamata cewa ka ɗau mataki gaskiya saboda in ba haka mun za mu tashi ba to a muna gudun wata rana ka ta zo ta ɓace abin haka na eh, za ta iya ɓaci ba gaskiya muna ganin ana masa ba za mu hankura ba fi sabi zai to dai manufa ka ɗau mataki a gidanka ka gyara gida in ya ɓace mai gida in ya gyaru mai gida ne don haka in ba zai yi ba ka sallame ka wanda ya faru ina saurara mata don abubuwa farko dai mahaifinta mutumin arziki girmamawa ba irin wanda bayan in mun haɗu kafin in duka in gaishe shi a matsayina na mutumin da yake auren yasa shi ke fara duka ya gaishe idan ina guri bai tsaya da sauran abubuwa na karamci da mutunci da yake to kin ga ba daidai ba ne kana auren mutum da yake da kirki kuma ka koma ka sako masa yarsa ba daɗi. ba daɗi. biyu kuma ina kallon ta a matsayin akwai ƙuri da a tare da ita. to wannan kuruciyar ita nake kallo na kallon har yanzu bata kai munzalin da za ta gane martabar abokin zaman ta ba rayuwa ba dai waɗannan abubuwa su ne amma tun da tun magana insha Allah za a dau matakin da ya kamata sannan kuma na gode bisa shi da kuka yi hana kuka san cewa ina da wata wadda za ta taka min burki game da abin da nake wannan girmama da kuka ba tsara ta kuma kawo na kwanci mutunci na ba sosai wa kun yadda ina da uwa wanda za ta ce bari bari kuma ko kara ba gode ka gode a ba komai ya muku albarka a yi mai muku albarka kun kai mun zanen da ba faɗa zan muku ba shawara haka ne ku eh. ya ku yawo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu cikin abin da kake ciki kenan to kuma ya zan wato ita irin wannan zamantakewa tana da wahala Ga shi dai akwai kaunawa ba wai ba ba amma in Allah ya haɗa ka zama da masifaffe bala'a'yan mutum ka shiga uku wallahi mutumin da ba shi da fahimta ba hagu mutum sai dai a yi hagu kawai an to abin da ya kai dai ka fara ya fara ina yin kina da kyau da wurin zani wanda irin shi mutunci ne wannan sun sabiya da zo gidan haka baki mata sabiya hmm. to an sabiya ba ta yawan mola gidan surukai a ah. to a ah. Allah ya maka zaɓi da abin da ya fi alheri wannan zaman ta in shi ne alheri to Allah ya tabbatar da shi ya shirya zuciyarta ta dawo ta gane gaskiya in kuma ba shi bane Allah ya maka canji na alheri Allah ya fadda ita daga wannan gida ko ka huta da wannan masifa ashe haka kake ciki kin saba nake wuce ki duba da ki ka je waje aiwatar da sana'a a sa ka a gaba ka samu matsala mara kusan sana a wani lokaci ka dawo gida mai kwanza a daɗa lamarin rai ma sai ka sake bakan tamari yanzu gidi wani nuna na fana a lokaci ce ta kama hannun nan wani kuma yana rami a wakar mm. ga tunan da dai kowane lokaci da ne nasi ɗinkin yin ke kawowa amma saboda bala'i da musiba ɗin tashi da ya sa ba a gaba shekaran jiya sai da lura ta kama hannuna. na ina so kin ƙara samun aiki subhanallah kika irin wannan abu amma kuma wannan na da kwata da ba ta mutu sai hakuri sai ka ta hakuri salamu ah. alaikum an ji salamu alaikum ka zo sai ka tsaya ayo ah, ka zo sai ka tsaya ai ka sa akwai lokuta uku da aka ce kiyaye ɗaya daga ciki wannan da malami Allah wato Eh, wani samun mazauni ah, abu ne bai kamata in gan shi in kyare ba <laughs> maganar da nake so in maka misali zan fara buga maka yanzu kana noma ka shuka amfanin gonanka ya fito hmm. to ai wasu ciyayi da ba ka so sukan fito su kewaye su hana wannan amfanin sakewa ko haka to me ya kamata ka yi nomewa a nome ko da kyau kaga in ka nome ka motsa ita kanta jijiyar amfanin ka ta ta san cewa ga wani abu kasar da take zaune ma a mun motsa ta haka ne haka ka ciccire abin da yake gefanta to maganar yakka to wacce sha'awa to to to shi kawo ne mm. sha'awa tana aikata aikin da ba haka ya kamata mutumin kirki ko dan asali irin ta yi ba kuma tana gudanar da waɗansu abubuwa a inda bai kamata a ga mutumin kirki ba kuma sannan tana mu'amala tana kai kawo tana harkoki da mutanen da bai kamata a gama mutumin kirki tare da su ba ban tukur da Allah wannan hadishi a kula sai a dan ta haka da Allah da annabi sa ido ai sana'ar banza ba zai yi kai da kai kan takalar rayuwa cakulet irin ta mutanda da ka ce yaran da kai ba kuma shi za su yi ba duniya an ci gaba ana cikin abin da ake kira globalization akwai internet ka fahimce ni domin zan fahimce ka ya kamata ka gane abin da nake nufi iyaye da kakanni ba su bar mu haka tsatsa kai ba matsa mana suka yi mu zama mutanen kirki matsa mana suka yi mu san Allah ta'ala kafin mu bauta masa matsa mana suka yi mai zamto masu kirki masu girma na gaba yarinyar nan fa tana aikata abin da daga dama in ta ga wanda ya kai ubanta ko sa'an ubanta ko wanta ko wane ne yadda ka san ta ga kaninta a banza take daukar sa baki da martaba baki da mutunci ni abin da isa kana shiga hanci na da kudin da lafiya da lafiya iyayenmu da kakanninmu zamanin da aka yi daban in kana ciwon ciki ko ka tsinki darbejiya ka sha ko haka bane ne yanzu asibiti zaka ci babu allurai na maganin cututtuka ba polio ba waye ba waye yanzu ba haka yake ba yanzu abin da ake yi akwai intanet al'amura gaba ɗaya sun koma digital abin da ake yanzu a Amerika da rasha sai ka duba gani a website ya za ka haɗa rayuwar wannan lokaci kuruciya ce sai kai haƙuri kai ma ka yi kuruciya irin taka ta lokacin ka tila kyale yarinya ta abin nan ni ko ba zan mata aure da wuri ba mun sha takwa ashirin idan yarinya ba ta shekara talatin a gidan nan ba ba za ta yi auren fari ba a ja kun mata ce shikenan ta zo ta zama tsohuwa ta zama gayi ta zama yayin da ba za a yi mun haka ba don Allah da annabi ban yi zaton hankalinka zai kaɗi fara ɗaya a gaba ba zan fahimce ka ba akan wannan ka kama hanya ka tafi idan abin da ya shafi cikin gidana ne to Allah alika dan tsaya ta tamu suna zauna a zankanin bin da zubu waɗanmu ni a kyale mu ka sa mun ido kuma wannan hasada tun muna yara domin ko danga da muka yi ai ba irin abin da ba kai mu in dai ni da zo ka dinga samun kafa ke to Allah da annaba sauka lafiya kuma ta gaira aisha ce amma abin da ya shafi cikin gidana tsara da saurara dan Allah kai hakuri abin da ba zan cikin wani hali ne kuma ransa a bace yake shi yasa dan Allah kai hakuri kar ka dauki abin a zuci dan Allah kai da an baba ka kada damu kai dan sani haifar ka yi don sa ka ce ka ne kuma abokin sa ne kuma ba aboki ba na kai ga amini to dan kuri ba babban yatsa ba ne abin da wannan ya wannan ba zai ba sai dai bi hankali ka gano Gracias. daman kina juna biyu ba kina da miki ba to yau kina nufin kuɗin nan kina nufin ɗan fitar da muke da ki kina so ki ce ciki na ne eh to abin da nake so in ga miki ki ji idan ba ki matsawa mijinki ki ce nashi bane to ki zo ki same ni in ba ki kuɗi a zubar da cikin nan ya za ka ɗaukar mu waya ta yi ba ni waya ba shi ke da na ji magana juna biyu ko kawai abin da zan iya gaya miki ba ni waya ta za ka ɗaukar mu waya ta ka ban waya ce ba kina da bakin da kike yin ba ki bai ba ni waya ta ni ka je ɗaukar mu waya ko daga aji waya kawai sai ka tashi ka ɗaukar mu ni ne ka je fito a cikin waya an ɗauka wani kunya zaki min kenan wani kunya ne zan ba na ji labarin ta kike shigar mu na na ji wallahi Allah sarba kai mu ne ba iska wace ni da zaka ce min wai wai ina bin maza in yar iska ce ni zan zauna zan yi aure ne da aure na zaka yi min shara ai da mun bina kake da shara kuma gashi ne yanzu kai min shara wallahi sai Allah ya sa na san mace tana da kirsa da makirci kin gane amma ni bai sai aiki a kai na ba kuma kike ba yar iska bace ke wace da nake zaune a gida kike fita kike rawan a waje kin dauka ban sani ba ne da ma ki nake kuma rubuta ta ka wallahi sai da kake bin Allah sai ya mun to shi kenan kafin Allah ya saka miki ni bari ya fara saka mun na sake ki saki wallahi ba zan tafi ba wallahi ina ina nan ba inda za ya ba dole Allah ba dole ko ka ce ka fito shi kenan Thank you. Thank you.